واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجابنا من النار ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بهدية إسلامية عبرة مباركة هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا يوم الثلاثة sha da watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda sai daidai da sha tara ga watan hudu watan abrilu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyu Allah ya zarta da mu'annin masallaci da albarka da ke nan tsarin bawa cikin da musulun da kamar kuma shi ne za a jan Niger Nigeria domin tura da yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi. Muna cikin sura ta bakwai a jerin surorin Al-Qur'ani daga sama. Ta talatin da tara a asalin saurar Al-Qur'ani ita ce surar Al-Arab. Kuma karatun da ya gabata sun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta ɗari da arba'in da shida yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta ɗari da arba'in da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون نعم قال المعين يقوى كسر الذي موسى لكاروية شين بدانا wannan ayar ce kamar kince ta ayoyin da suka gabata jiya ya kamata ta jiya ce mun fassara ta amma saboda lokaci ban samu fassara ba bayan allah ya bayani cewa zai juyar da masu girman kai a ban kasa da haƙƙin daga wannan ayoyinsa kuma sun kowace irin aya za su gani ba za su yi imani ba wannan aya din aya ce shari'a ko aya kadariya aya shari'a wato abubuwan da za a nuna musu ko na mu'jiza ko na wata bauta ko na abu da ya kama da haka ko aya kauniya kadariya wato halittar halittun allah subhanahu wa ta'ala a ban kasa waɗanda saboda dodewar da allah ya buga a kan kwakwalwarsu da tunaninsu da hankalinsu duk abin da za su gani na ayar ba su imani kuma idan sun ga tafarkin kwarai tafarkin shari'a ba za su yadda su mai da shi tafarki ba in sun ga tafarkin bada za su mai da shi tafarki saboda mai saboda an kare ta musu abin da suke mummunan abu suke masu daga ganin da kyakkyawa أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله yanzu da wanda aka kawata masa mummunan aikinsa ne ke fara abu hasana sai yake ganin kana lafi lafi mummuna yake a bayan ganin mai kyau to ya za ka yi kawar da shi a kan wannan bayan abin da yake kai yana ganin mai kyau misali kamar bida da zan bida kagon da yake bida ba na taɓa yarda shan mummuna a yanki da aka malamai suka ce da kafirci da shirka da sabo sun fi saukin bari akan bida sama da kafiri ya san kafirci ne mushirki ya da mushirka da sabo ne laifi ne ga Allah mai laifi mashayin giya ko dan zina ko dan cata ko dan karta ko dan buzo ko mashayin taba ko dan bazaru ko mahaifinci ko mai karya duk waɗannan sun yarda laifi suke yi za su nuna ga Allah amma shi dan bid'a yana ganin aikin da yake wa Allah ma Allah bai yi ne saboda girman aikin da yake da haka akwai masu akida a cikin yan bida cewa idan dan aljanna da kodi su ba za su yi Allah kuma daga cikin akwai masu akidar cewa Allah in ya ba su aljanna ba biyar su ba har yanzu suna bin da bashi bashi bayan eh. sun shiga aljanna wai saboda ne wai sun yi aikin da kai kuma kun shiga aljanna kai da su kuma sun yi aikin da su da suka yi kai kuma ba ka yi shi ba amma Allah bai da abin da zai ba ku ga aljanna ba kun fahimta to yanzu wanda yake da irin wannan tunanin ta ga juyo da shi in ba Allah ya taimaka ba zai zama abu ne mai matuƙar wahala to da ka idan bid'a ta kama mutane in aka zo ana ta tsora su akan dare akan sunna sai an koma kamar lokacin kafirci da shirka da musulunci nan da sai an yi fada ta fada ta sai an yi kashe kashe sai an yi kaza an yi kaza da aka lokacin da wannan da'awa sun mutu sunna kun ga idan ka ɗauki tarihin abin da ya faru hoton abin da ya faru za ka ga kamar lokacin da san Allah sallallahu alaihi wasallam bai da ake musulunci wato musulunci aka zo da shi ta ku irin abin da yake faru a wannan harka ta dawa wadansu sadaka jami iyayen gidansu sun ba da su wasu iyayen sun kore su wasu matansu sun fada sun bar su wasu mazan su sun sake su mata ne amma saboda sun gane na mazan su kuma ba za su sunna ba sun sake su waɗansu amarin sauri jefa da duka waɗansu tsangwama a gari sai da ta suka yi ƙaura suka manya saboda tsabar bala'i waɗansu ma kashe su saboda ne kawai ku zari gida a ku zo ku ta sunna to kaga shi ne surar abin da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa Allah ya kara musu yarda lokacin da ya zo da musulunci tsangwama cin mutunci zaki duka hantara ƙarshe kai ta kawo su an kashe su waɗansu kuma ba waɗansu ba har shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka takura masa ya barkare gari. kun ga yadda da abu bid'a idan ta yi karfi a cikin yan bid'a mayar da su nake kamar Allah da aka annabi ya saka shi ne akan bid'a wa iyyakum wa muhdathatihum ku kiyaye farazun abubuwa kirkirarru saboda ne suna kai mutum su gauri shi ko mutum ya ringa jin cewa ga wani aiki da yi kwaya daya Allah ya bar shi lalar annabawa zamani shi kadai فارقوا kalmoda jawabin ma'anin ya rumaku haka suna kawo in ka karanta salatin bashi sau daya za a baka ladan annabi saba'in kulluhum ballagar risala ba wai an tabawa kurata ba a dukkanin su ne ta dalila da samu manzanni ya ka bin kaɗai yanzu dan Allah kai ladan bai ma yawa ba a ah, to kaga ko na da abubakar aka baka ya yi ka zai sanar ga kai ka samu sahabi mafi karancin shekaru a cikin su wanda suka zo daga baya baya baya baya baya can can baya waɗanda su sun zama za Allah ne manzo Allah ya gansu amma ba su hankalci komai ba a tare da manzo kai akwai waɗanda su alfarmar da suka samu ita ce an ɗauke su an kai su wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba su san komai ba suna ma jariri kafin wani abu manzan Allah ya ga duniya iya abin da suka yi kenan irin wannan alfarmar suka samu ta sahabban manzan Allah ce to sunan ko ladan su aka baka ya ishe ka shiga aljanna amma da shi an tsara maka an baka ladan annabi guda kai kana nan garin suna da zamanin su ahmad ahmad ko da suna da kana nan kuma ba annabin ɗaya ba wai ba ta tsara maka na annabin saba'in kuma annaban duk sun isar da sabon allah sun isar da risala wannan magana ta ya tsaye a cikin ta wato wanda bai karanta wannan kamar za a ba ladan duk annabawan da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ninkin su sau uku da ɗaya bisa biyar ai an ba a jan zai biyar Allah ya fara cikin alƙur'ani ana akwai guda sha takwas a suratul an'am a tilka hujjatul وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وليسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين wanda ya makaranta sau daya sai an bashi lalin waɗannan da ba daya so da gari uban tafiyar ma asalin yan adam din sai an bashi ladan su don an faɗa da ga adam a cikin ne kamar kowace aya cikin alƙur'ani da aka yi wadannan adam وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إلا إبليس أبا to kun gata alamu zawon kenan sha tara to kama da hudu to wa ila adin a kawo wa ila adin a kawo huda hudu kusa da ne a shari'a saurara saurara biyar to ba musa ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله وإلى مدين أخاهم شعيبا kawo mana izin da na gozar kifin tukuna

su ashirin da biyar to wanda ya karanta sau da suka ce za a bashi lalar annabi saba'in to kaga sai an ninka hamsin ke nan ko to kuma sai an ɗauko kaso hudu cikin biyar sannan a ƙara sannan duk a baka lalar ka guda ɗaya kuma in ka karanta da safe za a baka haka in ka karanta da rana a baka haka in ka karanta da daddare a baka haka in ka yi za la'asar magariba in isha asuba sallar kwanar jin ta baka ladan annabi da yi bakwai da kan kaɗai dan allah na gaba da ma yawa ina za ka rishi da aka akwai matsala kun me yasa suka kasa daga Allah yake su ku an ayati da ne ne kan baro da bil ardi ne in su duk abin da za a nuna musu ba za su fahimta da aka kafin ka iya yarda da wannan abin sai an ce wai za a maka wani abu da fita da shi tarbiyya sai an ba wa shimbrin sai an ba bayani da za ka gamsu saboda haka ba za ka gani ba saboda ne wai kai kana wani bakin kai ne da kai can ba ya zo irin su ma da gauci ba irin da hakin ne da kansu ya fari waye ba shi da bakin kai duk ga kawo da gurin ba na yi wani wani za ka gane ba saboda kana da mai kai kuma duk farin kanka na tsufa da gwargwala har yanzu maka bai ciwon da goyon kai bai kai ne da kai Allah ya zo to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tumfaye wata magana da ayat da Allah na aika an tsayani yace wanda mun kasabu bi ayati wadanda duk suka karyata da ayoyin wani qa'il akhirati da haduwa da lahira ma'ana kiyama za ta tsaya حلمت أعمالهم أيهم سلالة هل ينظرون إلا ما كانوا يعملون شن أقولنا أولا يقولون ساكية لشيء يعني إن با أبو مستقبل جسنا أي كتارة معنى أبو مستقبل أي كتارة شيء أكي مستقبل شيء saboda lahira babu ne babu zalunci ba da faru ba rana ce da yau يوم jiru kullu nafsin yau mata jiru kullu nafsin ma amilat min khairin محضرا وما عملت وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد واتخذ قوم موسى من بعده من عليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرى سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين الله سبحانه وتعالى كريم والمطبع والعذاب والفتوات من جنسة الذي موسى أيضا كنا تناوى لوكة ذاك الشيء تبين بوجيه لسؤال حالك فرعون سنو وجم وأنزم متعني سنة لأنه سنة بوجه مش فإذا كان يا موسى جعلنا إله كما لهم آلهة ma ka sanya mana Allah baya daya wai su ba za su shirka ba za a sa musu alloli ba Allah baya daya kawai za a sa ban san da shirka da Allah ne da shirka da alloli ma na na gashi kake a cikin gani duk sunan su shirka a'a baya daya kawai za ka sa mana da ya mutu wa'azi kamar sun je a cikin abin gina na su su gani ba da ya tafi in ya gada gana da ubangiji wannan tafiyar da yi da wannan labarin abin da ya same shi na shi yana so ga Allah Allah ce ba za ka gani ba ka dutse idan ya tsaya inda yake za ka gani da ubangiji ya kula ne a kan dutse dutse ya ragar gari a dan dutse ya faɗi ya suma ya barka yana kai ne kuntu tun ke ne kawai ana wani mu'minin waɗannan abubuwan kafin ya dawo su har suke dama da kima so da ke Allah su da kansu sai Allah yake wa saka da kaumun Musa min ba'di mutanen annabi musa a bayan samana bayan tafiya ne kashi da ya yi idan haza a suka tsike ejilan min kulihim ijilan daga kayan kwalliyarsu suka rike wani dan bare jasadan shi nan da jiki irin na saniya Lamu kuwa ina ruri na ina kuka irin na saniya mm. wato da yi dan malakin sai fuskantar da shi bangaren iska to iska ta zo ta busa sai shiga cikin bakin sai yi irin na saniya hikima ce kawai teknoloji ne amfani da shi fasaha ce irin sanan adam Allah ya ce alam yaro shin ba su duba sun gani an annahu kalli yukallimuhum cewa dan malakin nan na zubai ne musu magana wala ya su sabila kuma ba zai iya shirya da su farki ba wa kanu wa yadakhu sun rike shi a matsayin abun bauta wa kanu zalimin suna masu zaluntar kawunsu saboda da bai kasance bayan ni'imomin da Allah ya rubuta na ta zama Allah shirka ba idan da wani da zai akwai wani da zai taimake su ba Allah ba me yasa gabanin Allah ya taimake su wancan da bai taimake su ba to kuma sai bayan da Allah ya tafi sai ce a ah, ga wani mai taimako da ake nema daban to wannan kuma zalunci da aka annabi Luqman alaihi salam da ya bayyana wa dan wa'azi babban abin da ya fara kokarin raba shi shi ita ke shi hmm. ya bunayya wa in qala luqman li binihi wa huwa ya الشرك لظلم عظيم Allah ce wai kare da kuma ga limini tana lokacin da Lukman yake da ɗansa ya bunayya ya kai nan dana za ki shirin billa kar ka yi rabin shirka da Allah saboda inda shirka da zuwan azim abubuwa ya rizu ina yi masa wa'azi ya bunayya ya kai ɗan dana la tu shirin billa kar ka yi da Allah da wani إن الشركة لظلم عظيم لأن الشركة ليس بلبع ذلك من جرمع الظلم أنا أنا لكم ذلك الشركة الظلم أنا أنا لكم الشركة شركة تبت ذلك لابد أن أجل الظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به كتني أبو باع مهاجر زوجين ذلك ذلك to wanda ya bauta wani Allah ba Allah ba ya san ya san ibada a gudun da ta dace kaga bai ya ba kenan yayi zalunci misali ai da uwawa ake zama sai mutum ya zai zauna da ka ya yi adalci to gaje ba to kamar haka to da haka Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗannan mutane na annabi Musa Allah ya ce sun rike shi wa kanu zalimin suna azzalimai ma'ana mushrikai nan Allah yana tona asirin zuciyarsu tun da suka ga wancan alloli waɗancan alloli ne waɗancan mutane su ma ko da ba Allah a gaban su amma sun rike alloli a su kuma bayan Allah za aka suka zama su mushrikai da haka da suka samu mutu dama annabi musa ina kaucewa idan sai zai gana da ubangiji gabanin ije ya dawo har sun rike dan mariki to ya suka rike shi asali a wani ana ta da shi musa samiri shi musa samiri ɗaya ne daga cikin mabiyan annabi musa na kusa-kusa ina da ilimi saboda haka bayan annabi musa ya tafi ko lokacin da aka suka suka suna misra gabanin su fito sun je sun a kayayyaki a wajen mutanen misra gabanin su iya mayar musu tafiyar gaggawa cewa a fita daga gari ta taso saboda haka sai suka fito da waɗannan kayan da suka fito da kayan da suka a ara nan sun tsallaka kogi da waɗannan kaya to da annabi musa ya tafi wajen gana da ubangiji sai musa sa da rinda yake kun san kayayyakin nan da ba na mu gane ko suka ce eh. to abin da za ku yi ku kawo su kawai mu haɗa mu kona sai mu yi abin bauta da su in ya so su waɗanda suka ba su a taron kayan sai ya zama to suna samun lada ai yanzu ma ana yi ko sai mutum kawai ya tsinci kuɗi ko yanzu shi wani abu sai ce wai ya yi wa mai kudin sadaka ya sa ka ita ke nasa sadaka ko ya ce sama da fari a da hana wai sai zai ce wai zai yi sadaka zai yi kyauta zai yi kaza kaza kaza ya aiki mai gidansa a kasuwa wani ya bashi amana wani zo ga amana ka zo mu ne mu dinga samu kana samu ina samu kai da juyawa ni da dukiya ya cinye kudin to wani ma ma'aikacin gwamnati da an dan bashi wani wuri ya ɗan rike kan saniya sai ya bar kan isa wani ya rike shi kuma ya tafi yana tatsa yi wani daga kasa ita tatsa kuma sai zai ce wai zai yi aikin allah duk dukiya ana ba da kuma ana ba da fatawa cewa wurin kai wanda wani zai ta sadaka kana yi ka alheri wallahi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki da haka abin da za ka yi kawai in ka yi irin wannan in za ka iya mayarwa ka mai in ba za ka iya ba ka yi irin bari kana zuwa da Allah amma za ka iya mayarwa tunda gurin da kadi ba yana nan gwamnatin da kadi ba ba tana da in karamar hukuma ce in jiha ce in kasa ce in wata ma'aikata ce ko ina ne yana nan sai kuma ya kalle zai ke ba idan Allah bai haƙuri ga abin ku da na ɗauka shi ke kuma in kai wannan la takhsha min zil arshi iqlala kar kai tunanin Allah bai hana wallahi sai Allah ya rubuta kawai abin da yake mai wahala shi ne mutum ya daure mu tsoron Allah ya amma duk dukiya ta haram da kai kokari ka rabu da ita wallahi sai Allah ya baka ta halal dama tsakaninka da halal din rashin hakuri amma duk kwaban da ya shiga halin mutum na haram inda ya yi hakuri na kimtawar ido daga karbar abin da zai shiga hannunsa ta halal

اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا قوم قلوب ما في الأرض حلالا طيبا كل شيء حلال من أركي من كيو من أركي على قبل ذلك الشيء وما ده قبل الشيء الذين عملوا يا أيها الذين آمنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ya koma su imani kullum mun tsayi ba ki mara zakana ku ci daga tsarkakin abin da da shi ga kasance shi Allah bai kyala masu imani ba cikin jumla masu imani akwai annaba da manzanni haka ne ko ba haka bane to Allah ran masu da ta ashan kan suratul suratul mu'minun dan Allah yake ya ran musulun mu'minun ya ayyuhar rusul qulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ya ayyuhar rusul ya ku manzanni لنا تجنسي خلو من الطيبات خشي لك الأركع وعمل صالحا في أي نظر إن لما تعملون عليه بل لن يمتلين كما تعبد كل عين لكن يعني إن قوى نسأل لك أفري حتى من فريدك دوك يا رب بعد الأنفان النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace wanda ya je aikin hajji da dukiyar halal in yace labbai kallon ma labbai da Allah yake la labbai ko da tsari ya ce dukiyar haram afwan ta halal ne a to bai hakuri ai kam kan da ka je da ta halal kana ta labbai kallon ma labbai da Allah yake labbai ko tsari in mutum ya je da ta haram yace labbai kallon ma labbai sai Allah yake la labbai ko la tsari an ji amsa ya ga ka ko yin ka kai kira ko wani ka kai kira ko matar ka kai kira ko mijin ka kai kira ki ka kira ita an ji an sai da da kura an gudu ballan kana an da kai mu ma Allah mu lura da irin wadannan abubuwa to shi mun da tsare ne sai ke da su ku tattaro abin da kike kone su sai ne Allah wadannan jirgin da rinka nada ne kuma mu tafi da kayan mun amfani da su ya zama da zini wa ya gaya maka hukuncin abin tsuntuwa ko abin da ka ara a wurin mutum kana da niyyar ka mayar masa sai wani yanayi ya zo da ba za ka iya mayar masa ba misali ka ari abin sai wani zo ya sace wannan abin kai ya za ka ka mayar shi kaga ba za ka iya ba a ka ari wannan abin ina hannunka sai irin wannan abin da ya samu sa'adar Musa ya fi samu suka tashi da gudu za su gudu a yanzu ba neman wani na a ba wajen sa ake yi ba yanzu tsira da rai ake fama suka gudu ta ya za su iya mayar da wani abin ko kuma mutum ya aro abin ba a san a ina ya aro ba kuma shi ya faɗi mutum yana da niyyar imayar ya za a mayar da wani abin ta ga magada sun ce sun samu sun samu kayan gado don ka aro kana da niyyar za ka mayar ba ka da matsala a wurin Allah Allah ne ya maka wannan abu amma idan mutum ya arabe da niyyar imayar to shi ke ya fi ya fi ala ya fi kuɗi Allah ya kawo to da ka kayan tsuntuwa in ka tsinci kayan tsuntuwa da irin waɗannan kayan akwai inda shari'a ta ce ka yi idan abin za a iya cigiyar na sai ka cigiya tsawon shekara guda a kamun lokuta sai ka yi cigiya tsawon shekara guda in abin mai iya lalacewa ne kuma idan ya wuce lokaci kaza ba a samu mai shi ba zai lalace to ka yi amfani da abin daglar da wanda mai abin ya zo yake tambaya sai ka biya shi idan kudi ne katsinta a cikin buhu ko a cikin wata jaka ko wani abin nan hanyar da zarkar katsinta sai ka zo kudin sai ka ajiye sai ka zama in wani ya zo zai dauka sai ka sai tsaya su kudin nawa ya za ka dauka a aina wani ne ne ne yaushe rana kaza daidai wani lokaci lokaci kaza a jini da a jini nan gurin ne a ciki kaza da kaza da kaza da kaza ne to abu ne in naka ne ya ce kudin sai ya karba in ba nan nasa bane shi ke ba za a ba shi ba haka za ka yi tsawon shekara guda in an zuwa shekara ba a zaɓe shi ba sai ka ci to kuma ko me shi ya zo daga baya sai in ka ga dama ka biya shi in ba ka ga dama ba ka ci birnin a fiya ce tinkiya ce rago ne sa ne kasance su to za ka yi musu wahala idan kana shan nonon su to na dan wahala da kake yi ran da duk ne ya yanzu sai ka dauka ka bashi sai ka sha nono abin za ka sha in ta shekara babu zai ita to shi ke da 'ya'yanta da komai na sun zama naka shi ke sai ka je ka kayan to ba sadaka ake yi ba to ya nuna sadaka a wai Allah ya ba shi ladaka wannan shi ne tunanin waɗancan karkatattu faɗarorin mutane an fahimta saboda haka sai suka zo sai suka yi wannan tsammarin ne wai allah ya ringa ba waɗancan lada to shi ne annabi musa da ya dawo allah ya ci waɗanda masu yi wasu yi ne ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين نعم أنت ولما شكت في أيديهم لو كنت أكثر من شيء أتكين حنا ينسو لو lokacin da suka dawo hayyacinsu suka yi nadamar abin da suka aikata suka gane wannan sun yi ba daidai ba sun Allah na karka wara au annahum qad dallu suka fahimci cewa lalle su sun bata game da tabarki na kwarai qalu suka ce la illa hamna rabbuna in har ubangiji mu bai mana rahma wa yaghfir lana kuma ya gafarta mana ba dana kunan da min hasiri khasirin lalle wallahi za mu kasance cikin asarai su ni tabo saboda shirka ta dewa ce asara ce na'am ولما رجع موسى إلى قومه غضبان قال بئس ما خلفتموني قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وأ استضعفوني وكادوا يقتلونني قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين نعم ولما رجع موسى إلى قومه وغضبان عليه لو قلت له موسى وقوم الله قلت عن موسى غضبان إن أشكم بشيء أنت فإن أفسك فشل دول وقالوا أنت فشل دول مسألة شيء نكر شيء wato ya yi fushi na ƙarshe wanda bayan shi babu fushi فلما رأى رضا موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي يتي تر da abin da kuka bi bayana da shi kuka zama halifofi na a cikinsa a bayana a ajintum amra rabbikum yanzu kun gaggauta al'amarin ubangijin ku ne amra rabbikum ana nufin azaba kuna so dai azabar Allah ta zama muku shi ya sa kuke wannan abin ko kuwa jinkiri na yi maimakon ku tsaya in zawo daga wajen ubangiji da wata ala da shari'a sai kuka gaggauta wani abu kuka ci da zuci kuka kirkira wannan ku da wa alkan alwa yanzu ya bar da allunan da aka ba shi na shari'a farko wa an fara da a ra'asi akhihi yajruhu ilai ya kama kan dan uwansa da gashin kansa da gemunsa shi na nabi haru ai da zai tafi annabi haru da ba jiran mutane ko hmm. alifanci sai kama gemunsa da kansa ina jijjiga shi na cewa me yasa kai haka me yasa baka hana su ba sai annabi haru ya ce kala ibn umma yace ya dan mahaifiyata ya kira shi dan mahaifiyarsa saboda ɓangaren kuwa sun fi tausayi ga ɗa fiye da ɓangaren kuwa. to kaga kuka ce kwarai kuwa to kun ba bukatar da mu bayani amma abin haka ne yanzu ba gashi ba lokacin da ɗan ku zai wurin yansu ko kuka rinka ganya kuna zuwa inda suke amma yanzu da su zo gidanku ɗan ku ya mutu ya barta maimakon ku rike ta ta koma ita kadai sai ku bar ta da yuya ta tafi gidansu ba ka ne ba duk yanzu suwa suke rike marayu ba ruwaye mata ta sai kawunnai yan uwan iyayen mata to kai ba za ka ji kunya ba kuma dan da aka zo wani kai ne wani an kawo kudin aure ne ne waliyinsa daura aure ne ne waliyinsa amma kai ba wani ta bane a ci ba wani ta bane a sha ba wani ta bane a sutura ba wani ta bane a magani ba wani ta bane a karatu ba wani har kayan gadon ma kai ba wani ta bane kai kawai wani gwamnati ɗaurin aure za ka yi ko bayan ba dan Allah ba ka ji kunya ba aini ne asibi ta mutu ba ta da kowa ko da uwarsa ba ɗa saboda haka kai ɗan ba gwan babanta ne ko kanan babanta ai kai ne asiri za ka ci gado ba kunya akwai ƙa'ida tana cewa algurmu algurmu bil gurmi algurmu bil gurmi in za ka ci gajiyar abu to kai maka wahala amma ba ke ba abu wahala ba kurun sai ka zo tsara rana haka haka sitta ka zo ka a raba da kai ko kai ma za ka ci ba aikin albashi nike yi ba aka ne ko ba haka bane dan Allah ran da aka yi biya to ko ya sai aka kunje ofin zai zai sai baraba sai ya zai sai raba ya nemi dari ko bai nema ba Allah ya tsawon sai yi tuhumar sa me yasa sai yake ya fi na umma ya dan ta ba wai dan uwa suka hada ba wai suna cewa wai uwa suka hada ba uwa suka hada ba uwar su ɗaya uban su shaƙiƙai ne da annabi musa da annabi harun shaƙiƙai ne yake ya fi na umma innal qauma taba'uni lalle mutanen nan sun gagare ni sun rinjar da ni kai wa kadu ya katuluna ne sun ma kusa su kashe ni dan na hana su falan tushmil bil a'da da haka kar ka sa abokan ba gaba kuma sai min dariya bayan ka ga abin da suka yi mutum kuma ga abin da ka zo kake yi kar ka sa mai kiyasi dariya na wala ta ta'alli ma al-qawmi zalimin kar ka sanya ni tare da mutane a zalimai kar ka ɗauka ni ma na abin da suka yi da na ana su suka yi a yanar kan sai na wari na jami'in suna ta yi amma ni ban ba قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. النبي موسى عليه السلام زي سكر أموال زي غير مسؤول. sai kuma yana roƙon Allah gafara gare shi da ɗan uwansa قال عندكم مسكر ربكم سموا لأخي يا أبنجي فغافر سامو لي لأن وانا وأدخلنا في رحمتك كشكر تبوشك بعملك وأنت خير من أرحم الراحمين بل kai ne مجد mafi jin kan masu jin kai ma'ana ba kai mana rama Allah mu ma kai mana rama إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفتدين الكريم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم نعم الله إن الذين إلى الله كي موسى لقيت هارون عن غافل amma fa ne waɗannan da suka rigi ɗan malaki ta yana ruhun gababun min rabbi to wani irin fushi zai shafe su daga wajen ubangiji su za su gane kwaransu wa zillatun fil hayatin duniya kuma za su haɗu da ƙanƙanci a rayuwar duniya Allah sai ya ƙanƙanta shi wulaƙanta su wa kazalika najmul mursalin mu da ma kamar haka muke tsakawa masu kere masu karya su kirkiri karya su jingina zuwa ga Allah sai mun da su sai mun fushi da su sai Allah ya bayyana mana fushin da ya da su Allah rama kuma so da jiri sauran bala Allah ce wai kala Musa li qaumi ya qaumi innakum wa in qala Musa li qaumi ya qaumi أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا نعم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قال موسى لقومه سنذوك سنة موسى يتلى متعنسا يا قوم يا قوم متعننا إنكم ظلمتم أنفسكم في بخاركم العلم حقيقة كن ذلك كاونا كذلك الدم عليه أما زين أبو موسى فتوبوا إلى بارئكم ذاك فتوبوا الله كما لنزلكم شيني الله menene tuban fakatin mu a kusa ku kashe kawai tashin bai rashin tashi fushi ya kai fushi ke yanzu allah da ke masa ba za ka ce allah na tuba in ce ba zan yadda ba sai ka kashe wani ko wani ya kashe shi ne tuba yaya don haka annabi ibrahim a hikima ta wa'azi irin nasa da yake mayar sun wa'azi da ya nuna masa cewa kiyaye bishin mai haƙuri yake ya abin inni an zafi ayyar mai saka azabi ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya yake ya abin ya mahaifina inni akhafu ayyar mai saka azabun min ar-rahman ina jin tsoron kar azaba daga mai rahama ta shafe ba kaga bai ce daga Allah ba bai ce daga aljabbaru ba bai ce daga alqaharu ba bai ce daga almutakabbiru ba ballon salamu ke irin wannan ne izza ta da nan mai na rahman daga mai rahama mai tausayi wanda rahamarsa har arna sai da yi wa rahama masu cewa Allah uku ne sai da ya musu rahama amma kai a ce duk da amalin za su sai mata azaba ina yin tsoron wannan abin da shi ne abin da hausa suke ta a kiyaye fushin mai haƙuri mai haƙuri ne fushi bai iya shi ne a nan Allah sai ke farfacin wurin kusa ku je ku kashe kawo zarikun khairun lakum inda malikum yin hakan shine alkhairi da yi a wajen makayin kuma da shi ne Allah da kuka yi ta gafarta yi lalle Allah da yawan karbar tuba ne a kuma da jin har anan da fadai ne kansu ya dauka ya musu da Allah ga dama ba sai tsakanin da ya kashe shi mm. inda ya gada ma sai ya haka tsakanin sirki da sirki ce tsakanin wa da wa ce tsakanin da aboki da aboki ba zai iya ba zai iya amma bai musu haka ba wai saboda ne kawai ina son su da alhari wai sai da ya musu dare biyu sai da aka yi musu dare biyu Allah isa duhu ya zo وظللنا عليكم الغمام وظللنا عليكم الغمام ruwa da aka zo aka samu filin da za su wannan abin maimakon ana yi ido na ganin ido ya ga ce to shi kenan kowa ya ɗauki kayan yakin sai sa sun suka ɗauka suka sa aka ce to za a yi dare biyu za a yi duhu kawai da ka ba ka ganin kowa to kawai ka zare makamunka kawai ka yi ta kai tsara da suka ta ko'ina kawai kan mai uwa da wajibi to kaga wani ya kashe ubansa ba amma masa rahama bai gani ba wani ya kashe ɗansa ba amma masa rahama bai gani ba wani ya kashe kakansa an masa rahama bai gani ba wani ya kashe jikansa wannan da kan ce jika mai ya ta kaka amma kakan ya kashe shi amma rahama ta Allah bai bashi ya gani sai da aka hands up kowa ya tsaya sannan kuma sai aka riga zai yi duhun ana kuregewa kuma sai haske ya dawo sun kashe adadin da Allah ya yi so a kashe kai jama'ar annabi Muhammad da gobe wa Allah duk abin da muka yanzu daga sai Allah na tuba Ɗan ya ga taubatan da su haji shi kuma zai ya yi Shi ne annabi Musa a alaihi salam قال لعل يجعل تعالى فينالهم بلغ من ربهم وهمنا لو ما كان كانش كان كانش اكبر من قال يتوبني بس عليهم وظلمت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وظلمت عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبي النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سورة البقرة هنا هنا سورة آل عمران كانوا تفرقون تحت ولم ينزل عليهم المنكر ذلك لأنهم كانوا يقولون بآية ويقولون الأنبياء. أوكي أنا. an gani istani istani ai wannan da zai ce ma'ana ma'alu sha da shi Allah ya ce wa zuri na alaihim dillat wal makka Allah ya buga musu aka buga musu kankanci da talauci bayan wannan abin da suka yi duk abin da suke nema fa filanci suke samun sagashi nan la'udu amma daga nan sai ka koma sai da littafi idan ka bar cincin da zai a baka baya mu ala nan ma cincin ku ba ai ka ba akwai ko ne cincin ku ba yi aji a baka kosai a baka dalilin da a sai mutum ya ce turi eh, an kuma ɗauko abin nan da abinci gidan aljanna ya nan da sai sai wa zallalna alaikum al-gamam wa anzalna alaikum al-manna wa salwa aka saukar muku da manna da salwa kayan abinci ne daga gidan aljanna abinci da abin sha mm. shi suke ci mm. amma za aka zo ya yi da gani suna daga kankanci kuma za ta yi ba shi ne Allah ce wa zuri ba da alaikum al-manna to shi ne a nan din in ba da ita لنقول إعلانهم إيه، قبر من ربهم في الحياة الدنيا وكذلك نفس المشترين كنت والذين عملوا عملوا السيئات ولن لكم سك أين تبيعهم أيمك ثم تابوا من بعدها سنن suka tuba باين miyagun ayyukan da suka أين wa amanu suka jaddada بإيمان إن ربك من بعدها la رحيم lallai ubangijin ka bayan wannan abin da suka yi mai gafara ne mai jin kai wannan sifatin da Allah bai gushe ba ina sifantuwa da ita إنت والذين لا يدعون مع الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون نعم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما نعم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا نعم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإن إنه يتوب إلى الله متابا وهذا صفة الله صفة لم يزل ولن يزال قائما بها har abada ina karɓar tuba kawai daga Allah da ya ce ba ba tuba ba amma in dai an tuba to shi kuma zai ya ce yan wani masu albarka da annabi musa ya dawo ya bi bahasin menene abin da ya faru wannan abin da ake nuna mana a matsayin mu na shugabanni a matsayin mu na jagorori kar kai tafiya ba kamar halifarci wakilci ba kuma idan ka dawo ka bincike mai ya faru kuma in an samu wanda ya saka tito ka hukunta shi Allah ya kuna gani annabi Musa da ya dawo ya abin da ya faru ya ne ne hukunta annabi Harun ko ne ma ba ya ne ma amma ba shi hukunci yake ga abin da ya faru kaza kaza kaza kaza ولكن يقول القرآن عن الله سبحانه وتعالى وما أعجلك عن وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وأجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فودع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم ربكم وعدا حسنا أفضال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتقوا وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري نعم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال فما خطبك يا سامري قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خبرك يا سامري نعم قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي to ai lokaci ya gama a yi hikima ce zan makara da lokacin shi da na zaka kai ta jina Allah ya tabbatar da alheri waɗannan hannu ɗan wama da albarka a dukkuli sun mana bayanin tuhumar da annabi Musa ɗin da ya dawo da wajen gana da ubangiji da bayanan da aka ba shi ga dalilin duk mun ji su an to kar ka bari inda aka baka kulawa babu tuhuma kuma ba mu ɗaukar mataki in ka bari in ka yi bincikawa to za ka ga tabbatarren jagoranci da shugabanci سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته